بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غلي الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادواء يو yau ثلاثة بيار shida ga wata ramadan na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu, bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ashirin da takwas ko ga watan maris shekara ta dubu biyu da da uku miladiya muna karatu alkur'ani daga suratul bakara tare da tafsirin ta da yardar Allah yau za mu karanta aya ta ɗari da tara amma gabanin nan akwai ni bawan Allah da ya kamata gabatar muku wanda ɗazu-ɗazun nan ya zo ya kalfi kalmar shahada bismillah matsonan wannan bawan Allah a zo ta nan yawowa abinda ya sa ban bari sai na zo nan kafin a bashi kalmar shahada ba ita kalmar shahada ba a jinkirinta duk wanda ya zo ya same ka ka bashi a wurin ya so daga baya ka ba da labari haka muna ba ku labari ne a nan a matsayin wa amma bi ni'mati rabbika fa haddi ya zo sunansa Emmanuel ya karbi kalmar shahada kuma ya karbi sunan Hassan don haka nake gabatar muku da shi a matsayin ɗan uwanku ne yanzu kuma ya zama musulmi daidai da kowane musulmi Allah ya inganta imaninsa da namu gaba ɗaya mun gode malam hassan idan ba ku manta ba mun karanta jiya zuwa aya ta ɗari da takwas muka ƙara yin bayani dangane da fa'idojin da ke ciki yau kuma za mu karanta aya ta ɗari da tara da yardar Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ من عند انفسهم من بعد ما تبين الحق اعد الايه واحسن الابتداء ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق نعم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah yace da yawa daga cikin ahlul kitabi suna son a ce da sun mayar da ku kun bar addinin ku zuwa kafirci wadda kasirun min ahlul kitab da yawa daga cikin ahlul kitabi ko ma abota littafi suna burin inama da sun iya sa kun yi ridda ku zama kuffaran ku zama kafirai kamar su ba don komai ba sai don hasada min indi anfusihim hasada ce da take daga gare su a cikin zukatansu fa'afu duk da haka ku yi afuwa wasfahu kuma wato ku kau da kai hatta ya'ti Allahu bi amri har zuwa lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai iko ne akan dukkan komi Usama ibn Zaid sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wa da shi da sahabbansa sun kasance sun daɗe suna haƙuri akan cutarwa da hasada da ƙeta da dukkan abin da za a iya musu na cutarwa da baka ko da aiki daga wurin ahlul kitabi da kuma mushrikai sun yi ta yin haƙuri har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama cewa suna iya ɗaukar mataki wannan ayar tana daga cikin abin da ke nuna abin da usama ibn zaid yake faɗa wanda wannan hadisi ke fassara wannan aya abin da Allah ke cewa a ciki shine da yawa daga cikin waɗanda aka baiwa littafi cikin yahudawa da nasara da mushrikai ba sa son ganin wani abu na alkhairi da ke samun musulmi sakamakon amfani da alfanu da ke cikin imaninsu da Allah don haka su ta sa ba sa son su ci gaba da ganin su a cikin imani so suke su yi ridda su bar imani shi ne ma'anan wadda kasirun min ahlil kitab bi ma'ana wato a habba. وطمع وتمنى ورغب كثير من أهل الكتاب لو تردون سنة سورة أشي ذاكو يرد عن دينكم كبر الدينكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارة بمعنى لو يرجعونكم من الإيمان إلى الكفر إنما ذات يجويابكم كبر إيمان لنكم كما كافرش kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke faɗa a wasu wurare ne cewa wa waddu law takfurun so suke a ce da za ku kafurta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa so suke a ce wato ku zama kafirai satakunu na sawa'a sai ku zama iri ɗai to shine ma'anar lauyar ruddunakum min ba'di imanikum kufara wannan lauyar ruddunakum fi'ili ne da maf'uli maf'ulul awwal shine kum. min ba'di imanikum kuffaran kuma maf'ulun tani ne hasadan din nan kuma maf'ulun li ajalihi ne bi ma'ana li ajali hasadihim ko kuma min ajali hasadihim saboda tsananin hasadar su akan ku jiya mun karanta kaɗan daga cikin gaba da ƙiyayya da ƙeta daga wurin su ma abota littafi akan muminai to wannan shine Allah ya fito da shi fili a nan ya ce ga dalili da yasa Shi ne tsananin hasada ne hasadan min indi anfusihim bi ma'ana min tilqa'i anfusihim wasu malamai suka ce cewa da Allah yi min indi anfusihim hasada daga gare su bi ma'ana ba sa su aka yi ba ba a cikin littafin su suka gani ba babu wani abu a cikin littafin su da yake nuna su yi gaba da masu imani a'a su ne kawai da raɗin kansu min indi anfusihim suka kirkiro wannan gabar amma a cikin littafin su ba a koya musu gaba da kiyayya da hasada ba shi ne ma'anar min indi fusin bi ma'ana iftarauhu wa min indi anfusihim wa lam yu'maru bi zalik ko kuma min indi anfusihim tawkid ne dama hasada ai daga zuciya take sai ce hasadan min indi anfusihim wanda ko da bai faɗa ba dama an san alhasad ya yakunu min indi annaf amma da Allah ya taukidin sa don ka gane yadda wato Allah ya bada muhimmanci akan hasadan sai ki ce hasada ce daga ransu dama ai an san ka ce wane hasada ne a ransa in ka ce wane yana da hasada ai kowa ya gane amma ka ce hasada ne a ransa to kana ƙara ƙarfafa yadda hasadar ta yi nisa kenan har ta shiga ransa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke cewa wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum dama at-ta'iru la yatiru illa bi janahihi sai Allah ce wala ta'irin kuma ce yatiru bi janahihi wa la illa bil sana akan wannan ne Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da munafukai ya ƙuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim in an ce ya kuluna da shi da ya kuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim dama da ya ake alqaulu dama da alsina ne ko kuma da da al'afwa to amma in Allah ya faɗi wannan yana da karfafawa ne an fahimta ko kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa falamasuhu bi aidihim dama an ce lamasa ai da hannu ake to wannan duk yana da karfafa wato abin ne da haka anan yake cewa hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul bi mana min ba'di ma ittabaha lahumul haq, wa arafuhu bayan sun gane gaskiya gaskiyar ta bayyana a gare su amma duk da haka suka yi wannan wannan kuma don ya daɗa ƙara munana hasadar da ƙetar da gabar da kuma fatar a ce ma wai kowa yi da wannan bayan fa sun gane gaskiya ake kai bayan sun gane wannan saƙon gaskiya ne wannan annabin gaskiya ne ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu alladhina yatluna alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu wanda suka karanta a littafi sun ga wato alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun haka sun gani a cikin littafin su alladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil amma duk da haka suka ƙi yin imani to shi yasa Allah madaukakin sarki yace min ba'di ma tabayyana lahumul haq bayan sun ga gaskiya wanda yake nuna bambanci tsakanin wanda ya yin daidai akan jahilci da wanda ya yin daidai bayan ya sani wanda ya yin daidai akan jahilci yana da dama dama ai bai sani ba ne. amma wanda ya yin daidai bayan ya san daidai din min ba'di ma bayyana lakumul haqq to wannan munin sa yayi muni shine Allah ce fa'fu ku yi akuwa kawai wasfahu kuma ku yi rangwame ko kuma ku manta da abin al'afu da asafa al'afu shi ne a tajawuzu an zam wani ya maka laifi sai kuma ka ce ka yafi amma asafa shi ne al'iradu an zam wa adamun launi wata firibi alai shi ne mutum ya yi laifi kai kuma bayan ka yafi sai ka manta da abin ma kuma karka sake ɗauko magana ka akwai mutumin da ya yafe amma zai ce na dai yafe amma fa kai an cuce ni ni ne na yafe maka amma fa to me amma to idan mutum ya yafe zalla ya yi shiru wannan shine al'afu amma idan mutum ya yafe kuma ya manta da maganar bai sake ɗaukonta ba wannan shine as to shine Allah ce ka haɗa duka biyu wanda duk yayi afuwa yana da ladar afuwa amma bayan kayi afuwa kuma sai ka sai ka manta da abin ba duk wanda ya yafe maka ne ya manta ba fa yana rike da shi a ransa in ya gani zai tuna amma dai ya yafe maka to amma fa'fu ku yafe wasfahu wa aridu kenan kuma kuma mai ku juya ku koma kan wata harkar an rufe wannan shafin kenan abinda wai kuke cewa an wuce wurin to ka yafe kuma an wuce wurin yanzu ba za a sake ɗauko maganar ba wannan shine ma'anar as-safa fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri har zuwa lokacin da Allah zai zo da umarninsa menene umarninsa suka ce wannan li ifadatil ghaya ne wato a yi ta yin haƙuri a ta yin layafiya ko me aka yi muku akwai lokacin da za a ce in an maka zaka iya ramawa amma yanzu lokacin bai ba duk abin da aka yi maka ko ka yafe shi yasa Allah madaukakin sarki yace la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kafira sai ce me wa in tasbiru ku yi haƙuri kawai duk abin da za a yi muku za a yi muku da gangan jiki a daka a raunata a kashe a muku rotsi za a yi muku da harshe a zaga a ci mutunci a wulaƙanta a aibanta amma duka Allah ce wa in tasbiru ku yi haƙuri kawai wa tattaku ku ci gaba da taƙawa ga Allah fa inna zalika min azmi umur wannan yin haƙurin yana daga cikin mafi muhimmancin al'amura a addini to ne nan Allah maɗaukakin sarki ke cewa duk abin da aka yi muku wa in ta'fu wa tasfahu to sai ku yi fa'fu wasfahu ku yi ku yi afwa kuma ku yi kuma kuma ku manta da abin da aka yi muku waɗannan abubuwan guda biyu an haɗa su a wuri guda da al'afu da as a wuri a wani gurare da yawa Allah ya kan haɗa su tare wani wuri kuma Allah maɗaukakin sarki ya raba su ya haɗa su a wala tazalu tafali'u ala fa'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ya haɗa su a cikin faɗin sa madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tanfiru fa inna Allah ghafurur rahim sannan Allah yakan iya kuma ya faɗi kowanne ya faɗi muhimmancinsa shi ba sai ya haɗa shi da ɗayan ba akan afuwa Allah yana ce wal afina anin nas wallahu yuhibbul musinin kaga bai kawo as ba nan yakan kuma cewa khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin kaga bai kawo as ba nan kuma yakan kawo as ita kadai shine kau da kai din da juyawa da manta baya a ci gaba da gaba fasfah anhum wa qul salam fa sawfa ta'lamun ko fa sawfa ya'lamun da kuma fasfahi safha al kai wato ka manta ka yafe yafiya mai kyau irin wanda zai sa ko tunawa ma ba za ka ba za ka sake ba to wannan da yana nuna mana muhimmancin yafiya yana nuna mana muhimmancin kuma bayan mutum ya yafe ya kuma manta wannan shine mutum ya gama cikawa shine Allah ya ce wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim kuma sai ku samu Allah ya gafarta muku yadda kai rangwame wani sai Allah ya maka rangwame wato mu bayi Allah yana mu'amalantar mu ne da yadda mu muke mu'amalantar sauran bayi idan kana da tausayi wa wasu sai kai ma Allah ji tausayin ka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama idan kana gafarta wa wasu in sun maka ba daidai ba kai ma sai Allah ya gafarta maka ala tuhibbuna an yaghfira Allah shi sai Allah ce wal ya'fu wal yastahu su yafe su yi rangwame ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kuma ba kuna so Allah ya muku yafiya da rangwame ba to yadda kai haka kai ma Allah zai maka idan kana taimako sai Allah ya taimake ka idan kana agaji sai Allah ya maka agaji idan kana jin tausayi sai Allah ya ji tausayinka duk abinda da kake yi wa wasu kai ma da haka Allah zai maka shi yasa idan kai mugunta <laughs> kai ma ka naka idan ka ji zali kai ma ka jira naka idan ka yi zalunci kai ma ka jira naka saboda Allah madaukakin sarki baya bari a yi zalunci ba tare da ya rama wa wanda aka yi masa zalunci ba yana daga cikin addu'ar da Allah madaukakin sarki baya jinkirta karɓarta shine da'watul mazlum idan aka cuci mutum yace Allah ya cuce ni Allah ka karba mun Allah ya isa to tabbas sai Allah ya nuna ma wancan din cewa ya isa to shi yasa yadda ka mu'amalanci wani mai kyau sai Allah ya maka irinsa yadda ka mu'amalanci wani mummuna sai Allah ya maka irinsa saboda adalcin Allah duk inda kake to nan kuma ka samu Allah a inda kake din wallahu azizun dun tiqam kenan Allah shine mabuwayi wanda ya iya ramuko idan kana so ka ga wanda ya fi kowa iya ramuko to Allah madaukakin sarki ya fi kowa iya ramuko in kai alheri a maka alheri in kai ba daidai ba kai ma a yi maka irin yadda kai to wannan aya mun ji ta yi magana akan wadda kafirun min ahalil kitab adalcin Allah ce kafirun min ahalil kitab ya nuna cewa akwai waɗanda su ba haka bane shi yasa Allah ce laisu sawa'a min ahalil kitab ummatun qa'ima akwai waɗanda ahalil kitab ne amma na gari ne to ba da irin su Allah yake magana a nan ba yana magana akan mafi yawa din mafi yawa daga cikin su sune wa waddu law su ne waɗanda suke son wahala ta same ku su ne waɗanda suke so ku bar imani ku zama iri ɗaya da su walan tarba kal yahudu walan nasara hatta a millatahu kawai ka bar addinin ka ka bi nasu shine zaka zauna da su lafiya to wannan shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki yake nunawa cewa wato ba kowa bane ya zama haka amma mafi yawansu shine wadda kasirun min ahlil kitab sannan kamar da muka faɗa a baya Allah ya kira su ahlul kitab saboda su ba a kan jahilci suke komi ba sun sani amma suka take sani saboda sun karanta a littafi sun ga me Allah ya ce amma suka bar abin da Allah ya ce na bazuhu wara a zuhurihim wa shtarau bihi samanan kalila duk abin da suka karanta sai dai su nemi duniya da shi amma ba su nemi bin Allah ba da shi wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara wannan ya nuna asalin ridda wato ba a yin ta sai bayan an yi imani law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara dama ridda ma'anarta shine al-kufru ba'da al-islam wato bayan mutum ya karɓi musulunci kuma ya zai sake barin musulunci ya kafirta shi ake ce ridda kuma ridda ta kasu kashi hudu ne akwai ridda riddatu kad, ridda ta hanyar kuduri a zuci Kuna mutum bai furta a harshe ba bai yi aiki ga a gaba ba idan a cikin zuciyarsa ya ji cewa ya fasa musulunci shikenan ya fita a musulunci idan mutum a cikin zuciyarsa ya jingina wa Allah abokin tarayya shikenan ya fita a musulunci idan mutum a cikin zuciyarsa ya jingina wa Allah ɗa shi ya fita a musulunci ko da a ransa ya ji haka kuma ya kudurta kuma ya yarda na fata an fahimta ko Shi ne ma nan, walakin man sharaha bil kufri sadaran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim saka idan dai a cikin zuciyar mutum kafircin ya tabbata shi shikenan to kafirci ya tabbata sai kuma ridda ta biyu shine riddatu wato riddatul aqwal ar-riddatu bil aqwal ridda ta hanyar magana shi mutum ya faɗi kalmar kafirci da Allah ya ce wa qalu kalimatal kufur wa kafaru idan mutum ya faɗi kalmar kafirci to ya kafirta kamar mutum ya izgili da addini ko ya izgili da Allah ko ya zagi Allah ko ya zagi wani cikin annabawan Allah ko ya zagi wani abu cikin hukunce-hukuncen Allah wannan duka yana daga cikin kafirci da baka ko kuma mutum ya faɗa da kansa ya ce ya bar addini shi ke ya kafirta ko kuma mutum ya musanta wani abu da aka san shi a addini da darura shi shi ya yarda da addini amma shi bai da hijabi ba bai da wannan ba duk wani abu guda ɗaya da kowa ya san shi a cikin addini sai ka ce baka yadda da wannan ba shi kenan ka bar addini na fata an fahimta don mutum baya shiga addini sai ya miƙa wuya gaba ɗaya wa man yuslim waje hahu Allah wa huwa muhsin ridda ta uku ita ce ar-riddatu bil af'al ridda ta hanyar aiki shi ba kurci ne a harshe ba kuma kuduri a zuci ba amma a aikace kamar mutum ya yi sujada wa wani wanda ba Allah ba ya kafirta la tasjudu lishamsi wala lil qamar wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sannan kuma kamar mutum ya wulakanta wani abu na addini kamar ya ɗauki qur'ani ya jifa da shi shikenan ya kafirta ba wai sai ya faɗa cewa ya yi don kafirci ba ba sai ya ƙudurta a zuciyarta ba a'a an fahimta wannan duka abu ne na kafirci shikenan mutum ya yi ridda sana abu na kudu na ƙarshe shine arribatu bitark shine mutum ya yi ridda ta hanyar barin addinin shi bai faɗa bai ce ya bari ba shi bai yi wani aiki a aikace ba da zai nuna kafirci sannan bai kuduta a ransa ba amma ya rabu da harkar addini kwata-kwata ba sallah ba azumi ba wa duk wani abu na musulmi ya daina yi kwata-kwata to ba sai ya ce ya kafirta ba shi kenan ya bar addini duk wani abu da ake yi na addini mutum ya daina gaba ɗaya to wannan kafirci ne shine arriddatu bitark ina fata an fahimci wannan shi ne ake ce al-i'rab kenan ka juya baya ka bar harkar addini gaba ɗaya sai zama kawai a jikin suna ne kaɗai a fasfot ɗinka sunanka musulmi amma duk wani abu da musulmi suke ba ruwanka da shi to kai ba musulmi ba ne waɗannan su ne abin da suke sa a ce wato mutum ya yi ridda ɗaya daga cikinsu shine abin da suke so musulmi ya yi ko ya yi dukan shine manan lauyaru dunakun min ba'di imanikum fara suna so ku zama kafare ta hanyar yin ɗaya daga cikin waɗannan ko ku zagi addini bil aswal ko ku kudurta wa Allah abokin tarayya bil i'tiqad ko ku yi wani abu da zai sa a aikace a ce wannan aiki irin na kafirci ne bil af'al ko kuma ku daina yin aiki da addinin kwata-kwata sai zama bittar sannan kuma abinda malaman musulunci suka ce shi ne duk wanda ya yi ridda to muninsa ya fi wanda dama bai musulunta ba sannan munin kafircinsa da ubarta a wurin Allah ta fi wanda shi dama bai ce ya musulunta ba so da wanda ya ce ya musulunta sai ya wahal da musulmi tukunna wanda bai cewa musulunta bai wahal da kowa ba sannan kuma shi bai yaudari Allah ba dama yana kafircinsa amma idan mutum ya ce ya musulunta kuma daga baya zai ridda to wannan muninsa ya fi tsanani a wurin Allah sama da wanda shi bai ma ce ba kamar da shekul islam yake cewa wal murtaddu sharrun min al al asli min wujuhin kasira wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum sai Allah ce min bada imani kun kufaran saboda hasada na ake da hasada hasada ita ce tamanni zawalan ni'mati anil ghair ko tawalli zamana zawala ni'matillahi ala al'abd ni'imar da Allah yi wa wani kai ka ji ba ka son ta kuma kana so ya rasa ni'imar ka ji kyashi akan wani ya samu wani abu ba shi ne kaɗai hasada ba ba sai ka ji cewa ba ka so wannan ni'imar ta ci gaba da zama a tare da shi ina fata ku gane yadda hasana take hawa hawa in ka ji kyashi zalla ka ɗan ji haushi wannan ohon ka mutu da jiku haushin banza da wofi ne yana rage imani amma bai kai hasada ta haramun ba saboda wannan kaɗan ne masu tsira a ciki kawai kaɗan ji haushi ka ji kishi wannan ba za ka iya raba mutane da yawa a kai ba abokinka kun fara harka tare kuna neman admission shi ya samu kai baka samu ba kun zo kun gama kuna neman aiki shi ya samu kai baka samu ba dole za ka je wani iri aiki kun yi interview tare sai bugo maka yana wane suna na fito ba na ga ya fito o bai fito ba ya zama ka ɗan wani iri ƙar wajadna ma wa'adana rabbuna haƙƙan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haƙƙan luna am. to haka da ita ce ka ji cewa ka, sai ka fara jin haushin me yasa Allah ya masa haka kai ya barka to waɗansu kamar imamul jurjani suka ce ya zama ya zama ma'a tamanni zawali tilka ni'mati ilai wa raddiha ilai mutum ya ji cewa shi abin ya dawo kansa to wannan shine cikakkiyar hasada ce amma imamul qurtubi ya ce ba dole sai mutum ya ji shi yana so ya dawo shi dai wane ya rasa kowa ma ya rasa a barar mai hasada hawa na farko shine wanda yake so wane ya rasa shi ya samu mai hasada da bai kawai wannan ba dama dama amma shi ma hasada ne shine ji cewa wane ya rasa dukkan su zama a yi zubar gado akan dai shi ya rasa gara wane ma ya rasa shi kadai kai ya zama shi kadai ne bai samu ba an fahimta duka hasada ne kuma al-Imam qurtubi yake cewa abin da yasa hasada take da irin wannan muni shine saboda kamar mutum yana nuna Allah yana da wauta ne kamar mutum yana nuna Allah bai iya ba ya za ka bawa ne kai baka san ni ya kamata ka bawa ba ai ba sai ka faɗa ba haka kake nufi tunda Allah yana karanta abin da kake faɗa a zuciyarka da ka ji haushin wane ya samu waye ba wane za ka haushin wa kake ji in an tambaye ka ba za ka ce Allah bane amma shi kake jin haushi shi ya ba kansa ne wa kake jin haushi da za ka yadda ka faɗa ba ne za su shi yasa yake da muni saboda mutum yana jin haushin Allah ne kuma yana tuhumar Allah akan bai iya ba gobe in za ka yi ba haka za ka yi ba ni za ka fara bawa kafin ka bashi to sai Allah ya ce da kai to hasada ba ta tabbata Allah ya fasa abin da yake yi sai dai kara baka haushi wallahi hasada ga mai rabo kamar gara samun taki ne kana jin haushi sai Allah ya ce ka mutu yasa Allah ce am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli yanzu mutane da haushi suke ji akan Allah ya bada falalarsa nasa ne ba ba naka bane sai bawa ne kai mai sa zaka ji haushi Allah ya kiyaye shi yasa Allah ce wala tatamannu ma faddala allahu bihi ba'dakum ala ba'd kar ku rinka yin fatan abin da Allah ya ba wa ne ka ce kai ma wai dole sai Allah ya baka haka lirijali nasibun min maktasabu walin nisa'i nasibun min maktasabin kowa da nasa rabon Allah idan kaga ya ba wa ne ba wai naka ne ya hana ka fa sai ba wa ne ba Allah yana da shi in abundance sai ya ba ne ka jira mana naka ka son ya zo kuma naka ka son ba dole sai irin wannan ba hasara tana da muni yan uwana Allah maɗaukacin sarki a ƙarshe-ƙarshen abin da muke karanta alƙur'ani ya nuna mana cewa mafi munin matattara na sharri ya taru akan hasada ne قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فخر الدين Allah الله يمسى رحمه cikin tafsirin sa mafatihul ghaib yake cewa Allah ya tara matattaran sharri ne ya koya wa ɗan adam yadda zai nemi Allah ya tsare shi daga wannan sharrin a ƙarshen alƙur'ani sai ce matattaran sharri ya koma ga abu biyu ne cikin halittun Allah ɗan adam da aljan shine ƙarshen matattaran sharri sai ce to matattaran sharrin ɗan adam yana cikin kul a'udhu bi rabbil falaq amma ƙarshen matattaran sharrin ɗan adam hasada ne shine ƙarshen surar wa min sharri hasidin idza hasad yace ƙarshen matattaran sharrin aljani kuma yana cikin qul a'udhu bi rabbin nas shi kuma mafi ƙarshen matattaran sharrinsa shine alwaswa ya shiga cikin zuciya ya sa maka waswasi da waswasin nan zai raba ka da Allah da waswasin nan zai raba ka da addini da waswasin nan zai raba ka da harkokinka masu amfani na duniya shine alkanas kuma a ɓoye ba ganin sa kake yi ba to amma saboda tsananin sharrin dan adam shi ma sai da ya shiga cikin nan sai da Allah ce minal jinnati wanna, har mutane ma akwai su a cikin nan to kaga sharrin da dan adam yake da shi amma yace gaba ɗaya matattaran sharrin dan adam akan hasada ne shi yasa Allah yace hasad manya-manyan mabuɗan sharri a wurin ɗan adam min sharri ma khalaq shine yana cikin sharrin abubuwan da masu sharri cikin abin da Allah ya halitta wanda ɗan adam ke iya amfani da su don yayi sharri da yaushe aka fi yin sharri wa min sharri ghasiqin idza waqa sharrin cikin dare ya fi tsanani sama da sharrin rana kana bacci wasu suna shirya maka makrul layli kenan kuma duk wani matsiyaci in ya gawurta kafin ya yi tsiyarsa sai dare ya yi kafin yake farawa barawo sai dare ya yi matsafa sai dare ya yi yan fashi sai dare ya yi miyagun yan siyasa ba sai dare ya yi wallahi sai can karfe ɗaya sai a ce a fara mitin a sha kofi a yi gyaran murya a ci gaba da shirya yadda za a yi gobe da jibi shine min sharri rasitin idza wa min sharri fata cikin uqad sai sharri masu tsafi matsafa masu sihiri sai Allah ya ce wa min sharri hasidin idza hasad da sharrin mai hasada idan yayi hasada so da duk waɗannan abubuwan da kaji sharrin abin da zai sa a yi su hasada ne in ka ga gaba tsakanin wani da wani akan dukiya da zai sa a taɓa lafiya ko a taɓa dukiyar ko a yi rauni ko a cuci wani hasada ce ta jawo in ka ga tsakanin shugabanni da 'yan siyasa da masu mulki ya sa a kaudawa ne a kashewa ne a ƙona abu kaza a fasa abu kaza a lalata abu kaza hasada ce ta dawo idan ka ga tsakanin malamai a zajiwa ne a ci mutuncin wane a wulaƙanta wane, a zubar da mutuncin wane a yi wane ne a kan wane wallahi hasada ce ta dawo idan ka gani a tsakanin kishiyoyi ya sa har abin da za a cutar a kashe a haukatar a raba a yi wace ce hasada ce ta jawo in ka gani a tsakanin yara ko a tsakanin yan uwa min ba da an nazarar shaitanu bai ne wa bai na ikwati hasada ce ta jawo shi sa duk inda gaba take da tsananin hasada da ita ake farawa har mutum ya fara jin bari yayi ko kar yayi to shi sa matattaran sharrin ɗan adam akan hasada ne Allah ka raba mu da ita duk wanda Allah ya sa yake da maganin wannan ciwon wanda ba sai ya sha ko an masa wa'azi ba dama a ransa bai damu da kowa mai ya samu kowa mai ya rasa ba shi ya dogara ga Allah in Allah ya bashi ya karba in Allah bai bashi ba ya hakura wallahi wannan ya kuta da duniyar amma duk wanda yake jin cewa me yasa Allah zai ba wani haka yana ji yana gani Allah zai ci gaba da basu kuma haka Allah zai zai zai basu shi kuma ya ci gaba da manta da shi fal yawma nansakum kama nasitum yadda ka manta haka Allah zai manta da kai kuma Allah baya fasa abin da ya so ya yi saboda hasadar wani shi yasa al-Imam qurtubi yake cewa malamai sun ce mafi girman laifi da aka taɓa yi wa Allah a duniya hasada ne tushensa saboda da hasada aka fara saɓa wa Allah a sama kuma da hasada aka fara saɓa wa Allah a ƙasa farkon saƙon da aka fara yi wa Allah shine da iblis ya ƙi yi sujada wa annabi adam me yasa ya ƙi hasada ya ce ya za ka halici mutum a yanzu a kan idona a gabana mun dade ana harka da mu yanzu ka zo ka ɗaukake shi a wannan ba zai yi ba Allah ce a haka zan tsine maka ce sai dai a tsine me jawo haka hasada ka yi ko tsine maka ya ce a tsine me jawo wannan hasada in dai za a ɗaukaka annabi adam a kansa gara tsine masa da annabi adam tsine ya sauko farkon laifin da ɗan adam ya fara yi a duniya hasada ya jawo shine tsakanin 'ya'yansa habil da qabil kan mace an zo wurin hasada ce ta sa me yasa wani zai auri wanci gashi ta fi kyau gashi kaza gashi shikenan sai ji a ransa fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi sai ce sai na kashe shi kuma wallahi fa qatala sai da ya kashe shi akan me hasada Allah ya tsare mu hadisi ya tabbata daga Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iyyakum wal hasad ina jan kunnen ku ku yi nesa da hasada fa innal hasada ya'kulu al hasanat saboda hasada tana cinye kyawawan ayyuka kamata kullun narul haɓab kamar yadda wuta take cin ne yadda wuta take cin ne haka duk aikin da kake tsammani kayi hasada sai ta sabiye ta cinyewa hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik riwayan imamu Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabaghadu kar ku rika gaba da juna wala ta hasadu kar ku rika hasada wa juna wala ta dabaru kar ku rika juya wa juna baya da ka gwana ka juya ido ka kau da kai ka yi banza da shi wa kunu ibadallahi ihwana ya ku bayin Allah ku zama ɗan uwan juna mana kar ku rika wa juna hasada da kyashi da gaba da kita hasada irin wanda aka haramta kenan amma akwai wanda ya halatta wanda ya halatta shi ne fatan wane na alheri kai ma ka ji kana so ka yi irin wannan alherin wannan ba haka da aka ana ne wane yana da ilimi kai ma ka ji kana son ilimi irin wanda ake ji musamman almajirai wane ya wuce wane ya bada haddarsa wane ya fi ni haddar kaza wane ya iya kaza ni ba wannan zaka dan ji wani iri eh wannan ba laifi wane ya fi ka ibada wane ya fi ka ji kai ma ina da ya kai irin haka wani ya fi ka kuɗi yana alheri da kuɗin ina kai ma da kana da kuɗi ka yi alheri ba kana da kuɗi kawai ba ya wato irin wannan ya halatta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara hadisin abdullahi bin mas'ud yace babu hasada akan mutum biyu ai babu hasada da ta halatta sai akan mutum biyu hasada akan mai ilimi kai ma kai fatar kai irin nasa amma kai aiki mai kyau irin nasa hasada akan mai aikin alkhairi da yake da dukiya kai fatar kai ma Allah ya baka kai ma kai irin nasa wannan shine wanda ya halatta wannan a wurin malamai sunansa al wannan ya halatta sannan akwai bambanci tsakanin hasada da munafasa munafasa ita ce rigegeniya duk wanda kuke tsere da shi ai kana jin kyashin shi kare wuce ka ne sa kuke tsere to shi tsere in akan alkhairi ne ya halatta shi da ma nan sabiqu ila magfiratin min rabbikum wani ya fika kai ma kai ta kokari sai ka rige shi wa sabiqu ila magfiratin min rabbikum wannan ya halatta wannan shi ake ce shi shine Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu wannan ba hasada bace an fahimta ko sannan sai kuma hasada da aini. waɗansu abubuwa guda biyu ne da suke tafiya tare cututtuka ne duka cutar hasada da cutar ainu shine cutar kambun baka ko cutar maita irin mutumin da yake da cuta a cikin idonsa da zuciyarsa wato shi cutar hasada ce idan ta gawurta ta gawurta ta yi yawa wa mutum har sai ta zama masa wata guba sai zama yana da wani virus wanda idan ya kalle ka sai virus nan ya fito ba wanda ya sai taba jiki ba ne zai bi ta iska da sharrin shaidan sai ɗauko shi sai caka maka wannan virus ɗin sai wannan ainihin sai ta kama ka wannan wata cuta ce wadda sai hasada ta yi katutu a zuciyar mutum sai kamu da ita akan iya haifuwar mutum da ciwon ainu amma ainul hasib shi ne mutum ne yake koyawa kansa ba haifuwarsa da shi ake yi ba shi kawai idan ya yi kusanci da mutum ya yi yawa hasadarsa ta yi yawa ne to kawai sai mutum ya zama irin haka sai dai ta cutar da mutane shi yasa hasada gara gara ita ma akan mutum mai ainu sau da duk wanda yake da hasada zalla bai fara aini ba to bai gawurta ba amma idan ya gawurta sai ya fara kambun baka malamai suka ce bambanci da ke tsakanin waɗannan guda biyun kamar da ibn al-qayyim yake ba kowane mai hasada ne mai ainu ba amma kowane mai ainu yana da hasada sannan shi mai hasada baya yi sai wa mutum kadai amma mai ainu yana yi wa dan adam yana yi wa dabba yana yi wa komi sannan shi mai hasada a zuciyarsa ne kadai sai kuma ya danyi 'yan bambami sai kuma ya danyi aiki amma mai ainu shi zai hada da su duka kuma sai ya hada da kibiyar da take fita daga idonsa. shi ne hasada zai ji haushi ne ba shi zai maka abun ba yana so abun ya rabu da kai ne kuna fahimta amma shi ne ainihin kuma shi zai cutar da kai ya raba ka da abun ba da zo yi magana akan tsananin hasada zai sa ka ji ba kasuwa ne ya samu kaza ba to in mutum yana da munin da ya kai ainihin fa in ya harare ka sai ka faɗi ka mutu ba wai dole yanzu yanzu za ka faɗi ba amma da yawa daga cikin mutane da su je su yi haɗari a mota su mutu wallahi tsananin hasada yana tasiri akan wannan irin irin mutuwan nan da ba a san garin yaya ba kwatsam kawai sai abu samuwa ne kwatsam sai hadari a mota garin yaya ya hadarin ba a sani ba to aini yana jawo wannan idan ka haɗu da wani mai wannan ciwon ya ji haushinka ya kalle ka a ido kai kana gani kamar yana maka yaƙe ne amma tsananin haushinka yake ji akan abu kaza sai fata kawai ya sunkuya wallahi wannan abun sai sa shi ya zama ɗan rakiyarsa kana tafiya a mota sai kifa motar sai ka mutu ko kifa motar ita ta lalace kai ka fita gobe ka tsaye wata ko kawai ta ji gidanka ya kama da wuta me ya faru ba a sani ba a ce nepa a ce phcn e a ce wa duk amma kawai aini wallahi tana daga cikin abin da ke jawo wannan duk ana ɗora wa sannan ciwon da za a gagara gane maganinsa duk ainihin yana sa haka ai ta yi ai har likita ce a je na gida ka wahala kafin ka mutu duk ainihi yana sa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wa ƴaƴansa addu'a kullum yan jikokinsa Alhassan da al yana ce Allah ka tsare su daga ainu yana daga cikin abin da yake da kyau ka yi wa ɗayanka ka tsare su daga wannan kai ma kuma ka rinka yin addu'a a'udhu bi kalimatin Lahi ta mati min sharri ma khalaq maganin ainu ne bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim maganin ainu ne shi yasa da aka zo yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ruqiya sai da aka shigar da wannan bismillahi artik min kulli shay'in yu'zik wa min sharri kulli nafsin aw aini hafi Allahu yashfik sai da ce ya zan yi maka ruqiya ina roƙon Allah da sunan Allah zan yi maka tofi in karanta maka alqur'ani Allah ya warkar da kai daga shaidan kuma ya warkar da kai daga aini hati daga idon mai hasada to tun daga nan da ya karanta masa wannan sai Allah ya masa wallahu ya asibuka minan nas sai zama ko mai aini ya ganshi sai dai ya ganshi ya bar shi to kai ma in addu'a ta ji jikinka wallahi haka bai hasada zai janka kuma ka zai barka sai dai shi ya mutu yana hasada yana kallon ka yana kallon ka bai gani ba ma wata to ta buge shi ya mutu don haka lallai ne mutum ya mai da hankali da yin addu'a shine amfanin da Allah ya saukar mana da kul a'udhu bi rabbil falaq saboda wa min sharri hasidin idha hasad mu bari ga muku wani abu wani abu akan dan adam saboda rashin sanin ɗan adam da yadda muguntar ɗan adam take shine sai ka ɗauka wani sai dubi wani sai a ce wani da yake da shi wani da ya tare wa wani a a shi ne da akwai wani abin da yake gani ba dole kai kana gani ba sannan kai sai ka ɗauka ban da kuɗi ban da ilimi ban da mulki ban da farin jini ba shi ne ƙarshe ba ban da ni akan me za a sai ka ci gaba da ka. wallahi wani a yanda kake din nan shi kawai amma kana jan numfashi to wannan shine baya so wallahi kuma in ka kwanta kana bacci baka gane gane a to wannan wallahi ne baya so ka je ka kwanta kai ta ganin wadansu abubuwa malam kaga an je sama an wurgo ka sai ka farka sai ga kana faduwa daga gado ka rasa wanda ya turo ka to akwai irin waɗannan kusa da kai shi yasa addu'a karkace wai ai ni to ni ban da mulki ban da ilimi ban sai na ruwan wani da ni a a akwai su wa min sharri hasidin idan hasad Allah ka tsare mu daga sharrin mai hasada to shine Allah madaukin sarki yace hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu ku yi afwa kuma ku yi ku yi afwa sannan ku manta da baya wani ya nuna mana muhimmancin yin afuwa muhimmancin yafewa kan duk abin da aka yi masa a baya cikin abin da muka faɗa nan da muguntar da hasadar da ainin, da koma menene ko idan dai wani ya maka to in dai za ka iya ka yafe shi yasa Allah ya kawo shi a ƙarshe ce fa'fu ku yafe in kun yafe kuma wasu kuma manta abu ce wurin wannan fa sai wanda imaninsa ya kai mataki na ƙarshe shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba yin dan adam inda aka yi target ɗinsa da sharri irinsa ba ba a taba ganin mutumin da ya yi mahassada a duniya irinsa ba ba a taba ganin mutumin da duniya ta yi taron dangi akan sai ta kashe shi sai ta raunata shi sai ta kore shi wa idyam kum bikal ladina kafaru li yuthbituka ko a daure ka au yukrijuka ko a kore ka au yaqtuluka ko a kashe ka wa yamkuruna kullum a cikin makirci take to amma bari ku ji yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiki da wannan aya duk abin da ake masa ɗinnan hadisi ya tabbata daga nana Aisha matarsa Allah ya kare yarda a gare ta ta ce man ta kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li nafsihi fi shay'in qattu ta ce tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake har ya bar duniya shekara 63 bai taɓa rama abin da aka yi masa ba ko sau ɗaya ko sau ɗaya ba in dai wa shi aka yi in his person bai taɓa rama ba ko sau ɗaya in kuma kana da shi a tarihi ka binciko ran da aka masa wani abu ya rama shi illa an tunta haka furmatullah sai dai in an taɓa Allah nan sai ya fushi da fushin Allah amma shi a taba shi sai ce na yafe wannan hadisi yana cikin bukari da muslim farkon inda ake so a gane yafiyarka shine ka rika yafe wa na ƙasa da kai matanka in sun maka laifi ƴaƴanka in sun maka laifi ma'aikatanka in sun maka laifi ɗalibanka in sun maka laifi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake na Aisha Allah ya kare yarda a gare ta ta ce ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qasdu bi yadihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan wani da hannunsa ba ba a masa laifi ne wala ra'atan ko da ki mace wala khadiman ko da ki bawa illa an yi jahida fi sabilillah in kaga manzon Allah ya daga makami da wajen jihadi fi sabilillah ne domin Allah amma ba domin kansa ba wa ma la minhu shay'un qad fa min sahibihi kuma shi ba a taba yi masa wani abu yace bari ya rama ko ya kwato kayansa ba wannan hadisi yana cikin sahihu muslim kai ya fiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai ga wanda ya cuce shi ba nana aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta take cewa suna taɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce da shi ya rasulallah shin kai ka taɓa ganin tsanani a duniya irin tsananin da ka gani a ranar uku kuwa da aka yi yaƙi aka kawo makami aka cece ka aka fasa maka goshi aka karya maka haƙori ka taɓa ganin ranar da tafi wannan sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ina wannan aidun na fulani ya ce ina kuke lokacin da na je fa'if yau ba ya ce na je wa'azi ne fa na cewa ku yi imani da Allah ni manzon Allah ne kuma ban ɗauki ɗan rakiya ba kar in je da wani shi a cuce shi ne zan iya haƙura ya ce kawai sai ga ruwan duwatsu da jifa suna cewa mu za ka kama da wa'azi a nan garin suka jefe ni suka dake ni aka sa yara suka rinka mun ihu ya ce kawai sai na faɗi na suma ban san inda nake ba ina ɗan farfaɗowa sai ga mala'ika ya zo kaina sai ce Allah ya ji abin da mutanen nan suka yi maka ka gashi Allah ya turo mala'ikan da ke kula da duwatsu nan garin ɗaƙif a tsakanin duwatsu yake mala'ikan ya riƙe duwatsun ya ce ka ba da izini yanzu a markaɗe su wallahi inni ne zai ce a gwada amma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina ya ce karka taba su ya ce bal ni abin da nake so shine a bar su ko su ba su yi imani da ni ba su ta hayayyafa ta yi can gaba Allah zai sa a cikin 'ya'yansu wani ya yi imani da ni su ba su mutu da laifin su ba akwai ɗan adam inda zai iya wannan a duniya sun taɓa jiki mai daraja kuma a bar su kwana lafiya wannan sai muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. haka yake afuwa ga kowa da kowa har ga abokan gabansa wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi sallama kamar arha yana zaune a gindin bishiya yana bacci kawai sai zara takobi sai ya taba shi sai ganshi da takobi a kansa a zare sai ce yau ga ni ga ka ga ni ga ka waye ita yanzu ya hana ni kashe ka yace Allah yace Allah ce eh sai ji wukar ta faɗi sai kasa sai annabi ya tashi sai ɗauki wukar sai ce kai zauna ya zauna ya ɗaga ya ce kai zuwa zai iya hana ka ya ce kai hakuri zai ji tona na yi sai jima mafi saukar kuma wallahi inda ya samu dama da ya sare shi an ce kashe makashin ka tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi yakin Uhud aka yi masa wannan raunin aka yi masa wannan roƙin aka yi masa duk abin da aka yi masa aka kashe masa sahabbai guda saba'in sai <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallama jini yana zuba a goshinsa yana gogewa yana Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta musu ba sani bane sun yi kuskure Allah ka yafe musu haka yake yi fa jini yana zuba a goshinsa akwai zuciyar da za ta iya wannan sana abin da ya fi wannan gaba ɗaya shi ne sun biyo shi a badar sun biyo shi a uhud sun biyo shi a ahzab an yakin khaibar an yaƙi. duk wannan yakin an biyo shi an nemi ransa an nemi na mutanensa an kashe na kashewa an yi duk abin da za a yi akwai waɗanda a gabansa aka kashe su yana ce musu isbir ku yi haƙuri fa inna kuma aljanna sai dai mun haɗuwa aljanna ba abin da zan iya muku haka aka kashe su amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo fathu makka sai Allah ya bashi makka yau duk waɗannan mutanen da suka yi duk wancan tsiyar yau ga su a gabansa an kamo su suna matsayin fursunonin yaƙi a ɗaure sun zo sun yi saranda manzon Allah yana kan raƙuminsa su suna ƙasa sun yi kneel down ga sojojinsa suna zazzare ido in ya gara ma ce duk an kawunan kawunansu sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce me kuke so in yi muku suka ce ka yafe mana ya tsaya suka ce eh ce to kun zo gidansa izhabu fa antum tulaqa je na yafe muku dukka fa ko mutum ɗaya ce duk kuje na yafe muku la ba alaikum al-yawm yaghfiru allah lakum yace bari in gaya muku irin abin da annabi Yusuf ya faɗa wa ƴan uwansa ku ba ƴan uwana bane amma ni zan gaya muku in haka kuje na yafe muku wannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anan fa'fu wasfahu ku yafe kuma ku manta hatta ya'ti Allahu bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi